shekaru uku da fara aiwatar da wannan tsari na tonan silili inda gwamnati na sanya lada na kashi biyar cikin ɗari da kuma kashi biyu da ɗigo biyar ga duk wanda ya tona asirin masu halin bera a ƙasar. a shekarar farko an samu 'yan najeriya da dama da suka hura usur ɗin ta hanyar tona asirin waɗanda suka saci kudaden gwamnati suka ajiye su ko dai a asusunsu ko kuma a gidaje akan wannan ne cibiyar ta afrik mill ta gudanar da wannan taro don waiwaye adon tafiya akan halin da ake ciki da ma kalubalen da ake fuskanta abdulaziz abdulaziz shine manajan gudanarwa na kungiyar ya yi man ƙarin haske akan yadda tafiyar take da ma cikas inda ake fuskanta. E to gaskiya a cikin wannan shekara biyu akwai abubuwa da yawa da suka faru za mu iya cewa an samu nasarori da ba a rasa ba amma mu a yadda muke kallon abin shine har yanzu akwai sauran rana a kaba mutane suna ɗarin ba da bayanai saboda suna jin tsoron kar su ma ba da bayanan a musu yankan baya a zo asirin su ya tonu su shiga cikin matsala. Gidauniyar Makato da ita ce ke samar da kudaden gudanar da aikin tallafawa kungiyar don gudanar da ayyukanta na tallafawa masu tonan sililin. Kuma ya ɗauki hankalinsu na sauyawa daga tallafi a fannin ilimi da kiwon lafiya da ma gine-gine zuwa ga yakar cin hanci da rashawa a tarayyar Najeriya. Dr. Kola Shatima shine daraktan gidauniyar a Najeriya. mu abin da dama muka gani shine cewa da yake mu gidauniyarmu za mu iya kamar mu ce za mu iya gina ko asibitoci ne ko makarantu ne da sauransu amma muka ga cewa idan da za mu iya ba da taimako wanda zai sa gwamnati ta yi amfani da kuɗin da take da shi ɗin watakila za a fi samun riba watakila za a fi samun galaba a kansa da maimakon mu ce ku mu ne da kanmu za mu je mu ba da kuɗin a yi gine-gine da sauransu ba. to sai dai rashin kariya ta doka ga masu masu tonon silili a cikin kasar na zama babbar matsala domin akwai mutane da yawa da a dalilin tonon sililin sun rasa ayyukansu ba ga waɗanda suka fuskanci barazana ta kisa wannan ya haifar da cikas sosai kamar yadda abdulaziz abdulaziz ya shaida man babban matsalar da ake fama da ita shine har yanzu wannan abun kudiri ne na gwamnati bai zama doka ba mutane da yawa ba su da tabbacin yaya makomarsu za ta kasance idan suka fito suka ba da bayanai sannan saboda babu dokar da ta zayyana cewa ga irin kariyar da mutum zai samu amma shin mai gwamnatin najeriya ke yi ne akan wannan mr johnson olidare mataimakin darakta ne a ma'aikatar kuɗi ta najeriya kuma shine shugaban kwamitin kula da harkar tonon silili a ƙasar since the policy came into operation in december 2016 ya ce tun daga lokacin da aka fara aiki da wannan tsari a watan disamba na shekara ta 2016 muna fuskantar kalubale saboda rashin dokokin tsari na aiki wanda za a aiwatar da hakan muna aiki domin shawo kan wannan matsala don haka ne ake ganin kamar ba a kara masu tonan silili saboda rashin wannan doka which is being Wais Abubakar Idris, DW Hausa, Abuja, Nigeria.